أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أولا درس من بقي كنا إن شاء الله لكن ونزلتها فينا منظومة الكبائر لا علامة أبو النجاة شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي الدمشقي وندعي وفاتي شكرا لدي ترى بس النبي صلى الله عليه وسلم دقبرني مكة زوى مدينة أيو ثلاثة تقصكو آه، تقص بواتا جمادى الأولى جمادى الآخرة hijira manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 daga birnin Makka zuwa Madina wanda yake daidai da um, sha daya ko ko sha biyu ga watan ɗaya miladiyar annabi isa dana na maryama 2022 uh, idan ya inganta wanda za mu tashi akan baiti na goma sha biyu insha Allah uh, baiti na goma sha hudu malamin ke cewa وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيال عددي كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد قيادة ديوس نكاح المحلل وهجرة عدل مسلم وموحدي وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم, وحكم الحاكم المتقلد malam ya kawo zunubi na 26 shine al'amnu min makrillah malam yace wa amnu min makrillah kuma yana daga cikin kaba'ir da bayi kan aikata manya-manyan zunubai akwai amnu Limakirin makrillah mutum ya aminta daga wato shirin Allah makircin Allah al wato mutum ya zamo ya dogara da rahamar Allah kadai baya shakkun Allah ya kama shi da zunubansa to wannan za a ce wannan mutumin kad amina min makrillah kuma Allah madaukakin sarki yayi magana akai wanda ana son mu'mini ya zamo yana rayuwa ne bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da fata kana fatan Allah ya maka rahama ya gafarta ma zunubanka ya baka aljanna kana tsoron Allah ya ci gaba da fushi da kai ya damke ka da laifinka haka ake son mumini ya rayu kar ka bo ka dogara kai rahaman kawai kana gani ai dole Allah ya ma rahama ai tunda an ce Allah yana yafe dukkanin zunubai to kawai zan yi abin da raina yake so to in mutum ya haka za a ce yana da al'amunu min makrilla kuma Allah madaukakin sarki ya malamai sun yi maganganu cewa wasu sun ce ya zama kwaɗayinka ka fatan samun rahaman ka yafi tsoron ka ƙarfi wasu kuma suka ce a'a tsoron ka yafi fatan ka ƙarfi wasu kuma suka ce ana son ya zama sawasiya idan mutum ya zama ya fifita ɓangaren tsoro akan ɓangaren fata Hmm? wanda wannan shine zancen Ahmad ibn Hanbal yace a samu at-taswiya daidaito in ya zamo kafi tsoron azaba sama da fatan rahama sai mutum ya kuma samu al-qanu min rahmatillah ya zamo ya fidda rai daga rahamar Allah idan kuma ya zama na mutum ya fi fatan samun rahama sama da tsoro sai a samu al amru min makrillah to ana son mutum ya rayu baina baina wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ay wasatan fi kulli shay sai mutum ya zamo shi tsoron da fatan mizanin su daya yanda kake tsoron azaban Allah haka kake fatan samun rahmar Allah madaukakin sarki wanda kuma da dama daga cikin malamai sun firin jayar da wato wannan mazhaba wannan zance shine kuma mazhaba na Imam Ahmad ibn Hanbal da malaman mazhabarsa Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da masu al'amu min makrillah yake cewa afa aminu makrallah shin yanzu su wa'annan kafiran sun aminta ne daga shirin Allah wala ya'manu makrallah makrallah illa alqaumul khasirun lalle babu masu amintuwa da makar na Allah ubangiji sai mutanen da suka kasance sararru ne tababbu shi yasa ya zamo daga cikin manya-manyan ah, kaba'irai zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum wannan kuma shine mummunan bato da kuka yi ma ubangijinku kuna ta tsammanin cewa za ku yi ma duk abin da ranku yake so kuma zai rufe ido kun ci banza ardakum sai ya kada ku ya gangarar da ku kuka bi hanyar da bai kamata ku bi ba fa asbahtum min al-khasirin sai kuka kasance cikin asararru fa in yasbiru fannaru maswal in sun yi haƙuri ma wuta ne makoma gare su wa in yasta'tibu idan suka nemi a ba su masa ma fa mahum ba ka cikin wa'anda za a ba wa dauki ranar tashin kiyama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam an taba tambayan sa mal kaba'is kamar yadda ya zo a kashful astar na imamul bayhaqi aka ce menene al kaba'ir annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ashirku billah wal iyasu min rauhillah wal amnu min makrillah yace yin shirka ga Allah da fidda rai daga rahamar Allah yanke tsammani daga rahamar Allah da kuma dogaro da dogaro da rahamar Allah mutum ya ƙi ibada mutum ya ƙi ibada to wannan duka na daga cikin ababa da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu hmm? kaga al'amuru min makrillah shi ya cutar da iblis alaihi min Allah ma yastahiq shi ya cutar da iblis iblis ya san Allah ya san matsayin Allah ya san girman Allah ya san komai amma sai ya amuntu sai ma Allah laifi al'amnu min makrillah ya ja mara bakin ciki Allah ya tsine mishi albarka kuma ba zai gushe ba yana rayuwa cikin tsinuwar ubangiji har ranar tashin kiyama ga labarin bal'am bal'am bal'am ibn ba'ura wanda asali iya tare da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya tura shi ya je wa'azi da ya tura bal'am ibn ba'ura ya je wa'azi bal'am da ya je wa'azi sai kudi ya zauna aka mar kyautan kudi a wani ruwayan an ce mata aka bashi kyakkyawa so sai ya wuce misali bal'am kawai sai shi ma ya fara da awan shi ma wani karamin annabi ne ya fara kishiyartar annabi Musa alaihi salatu wassalam to daga ƙarshe Allah madaukakin sarki sai yake ce mana watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka labarta ma al'ummar ka karanta musu labarin wannan bawan da muka bashi ayoyin mu fansalakha minha sai ya kwabu daga cikin ayoyin da ya kwabu daga cikin ayoyin fa abu shaytan sai zamo shaytan ma biyayya yake ba fa kana min al sai ya kasance cikin tababbu Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi Allah ya ce kwatanta shi da kare malami ne jiya yau saboda ya aminta daga shirin Allah da ya rafkana ya aminta da shirin Allah bai roƙi Allah dace ba Allah madaukakin sarki sai ya ɓatar da shi sai Allah ya ki misalin shi da kare in tahmil alaihi yalhas in ka taso mishi zai lallagi aw tatrukuhu yalhas kare in an bar shi shi kadai ma yana lallagi lallagi ne wani sake harce da karnuka suke to haka duk malamin da yake yake bin Allah shi ma haka zaka gani da an yi abu sai kaga ya fito yana ta haushi kaman kare wannan kuskure ne hmm? ga irin su birsis mun san birsis wanda shine Allah ya bada labarin shi a cikin suratul hashr waye ne a'udhu billahi wa abu ne fa atba'ahu shaytan kama sani shaytan كمثل qala lil insani للإنسان falamma فلما qala inni bari'un minka كما كمثل الشيطان إذ قال ل... كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك وكمثل الذين كفروا من, من قبلهم قريبا بني باشبا ولا مي بوتاني mutum ne mai bautan Allah maɗaukakin sarki sai ya aminta da bautar shi kawai zai kai shi aljanna aka zo aka aka aka aka za a je yaƙi aka kawo mara bisan akwai a iblis na ibn jauzi aka kawo mara ajiyan wata yarinya da aka ba shi yarinyar ‘yan uwanta za su je jihadi ya rike musu ita za su bar gari iya rike da yarinyar yau ne gobe ne shaidan ya dinga ziga shi ai ka dinga zuwa kuna kana duba lafiyanta ladan ka zai karu kaza kaza ladan ka zai karu ka fara bata abinci ladan ka zai karu ka fara kaza ladan ka zai karu Shaidan bai gushe ba yana shiga yana fita yana zuga birsis har sai da birsis ya mayar yan ciki Shaidan ya kuma zuwa ya ce mara yanzu kai aramma da darajar kannan da matsayinka ayin al'umma suka san ka mayar yarinya ciki yanzu kashe ka da'i sai daraja in bai ka rufa kanka asiri ka kashe ta ka kashe yaron ka binne a huta ya kashe ta ya kashe yaron ya je bayan ɗakin shi ya binne aka huta da suka dawo gari sai ya sake zagayawa a mafarki ya nuna mai uwanta yar uwar ku kashe ta aran maye shi kuma aran ma da ya zuba aka zo ce musu ta tayi jinya ne ta mutu shedan ya je nuna ma yan a mafarki dukkan su uku yan suka yi mafarkin kashe ta aka yi kuma ga inda aka binne ta wannan ya ce ni fa na mafarki kaza ni ma fa na irin su fa mu je mu duba suna zuwa da suka tauna ce ga gawanta nan a aje da gawan jariri shedan sai ya zo mara ya to ni na sa kai ni na tsara ma duka har ka fada in kana son ka tsira ka fara bauta mu sai ya to na yi imani zan bauta ma sai ya gudu ya ni bari umminka ni dai ba ni ba kai in yi inni bari uminka in ya khafu Allah rabbal alamin ni ina ni na kubuta ba ni ba kai ni ina tsoron Allah ubangijin talaki hmm? ah, ga ga labarin ah, ibnu siqa ibnu siqa mutum ne a Baghdad yana daga cikin masu ilimi masu zaka'i masu shuhura hmm? kawai sai zo ya fara fadawa cikin mutuncin malamai yau ya zagi wannan malamin gobe ya zagi wancan malamin jibi ya zagi wancan malamin kawai wata rana sai gashi nan ya zama bana fare da ya je garin usambiniya kawai ya zama bana fare ya zama krista kuma haka ya mutu krista gadaran shi shi mai ilimi ne to sai ya raina malaman gari suka dinga mayar ga shiga cikin mutuncinsu suka dinga mar Allah ya isa hmm? Hmm? ga ga wani labarin wani ladanin nan da ya ga wata mata ba nasariya yana so da ya so ta yi zo ce mata ina son ki ta ce ka zama krista ya zama krista ya hau kan manara kawai ya faɗo ya mutu ya hau afwan a ya hau kan manara kiran sallah ya ganta ladani ne a misra daga ƙarshe ya zama krista ya mutu ga kuma akwai labarin wasu mutane biyu da abokanai ne masu ibada sosai ɗayan sai ya yi bulaguro kawai wata ran jihadi ya haɗa rundunan musulmai da rundunan arna 'yan farisa ana gumurzu sai aka bo za a yi albarar ne wannan ku turo wani wani kafirai masu turo wani sai a gwabza an zo ana barawar wannan sai ya kashe har mutum uku sai wannan ya fito suna ta gwabza suna ta gwabza har ya samu ya yaye rufi da ya sa a fuskarsa ya rufe fuskansa sai da ya yaye sai ya ga ashe abokin shi ne me ya faru ya zama ba sare yayyayyayya musulunta ya ki yarda Har ɗaya ya ce ya manta a ƙur'ani ya manta ya manta ya ake karatun ƙur'ani saboda zurutun yanda kaga problem ɗin al'amnu min makrillah shi yasa kullum kana roƙon Allah sabati yana daga cikin addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yawan yi اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ya kai ubangiji mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan imani akan addininka saboda yau da gobe Allah zai iya jarrabanka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb imani yakan tsufa a cikin kirjin ɗayanku kamar yadda riga yake tsufa saboda sawa da wankewa Waya and tear fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum abin da ya dace ga mu'minai shine kullum a zamo cikin roƙon Allah ya Allah kana sabunta imani cikin zuciyarmu haka idan mutum ya nisanci guraren wa'azi gurin karatu da sauransu shi ma Allah sai ya jarabce shi ba mamaki wani girgije zo ya rufe hasken imanin na mutum gaba ɗaya ma mutum ya gangare in ba a yi sa'a ba har ya bar musulunci gaba ɗaya yana ganin cewa har yanzu shi musulmi ne zai shiga aljanna ashe shi kuma ya aminta daga makarin Allah ya zama dan wuta a iska kamar irin masu cewa ai a takwa ha huna yana tafka tsiya in amara nasiha ya ce tabuwa hahuna in mutum bai yi sa'a ba sai Allah ya dauke hannu daga cikin al'amuransa mutum ya mutu dan wuta mutum sai ya mutu ɗan wuta saboda haka al'amnu min makrillah yana daga cikin mafiya girman mafiya alkaba'ir da Allah madaukakin sarki baya so hmm. sai sa wani yake waka yake cewa من أين أرضيك إلا أن توافق إلا أن توافقني أعوذ بالله من أين أرضيك إلا أن توفيق أن توفيقتي هيهات هيهات ما التوفيق من قبل يتي تايا زن أمنت ميت أفا تايا زن أمنت ميت أفا wai a ce na dace ai ya ma yi nisa a ce ta dacewa daga gare ni yake in lam yakun liyat tawfiqa sabiqatun falaysa yanfa'u ma qaddamtu min amali idan har ban samu dacewa tun da daga gare ka baya ubangiji yace wallahi babu wani aiki da zan yi wanda zai datar da ni al'amru min makrillah yana sa mutane da yawa ƙarshen rayuwarsu ta lalace mutum kawai sai kaga daga karshe yau ana kallon shi salihi salihi sai kaga ya zaya mutuwa irin mutuwan yan wuta salihi salihi kaga ya kashe kanshi salihi salihi ya mutu a gidan giya salihi salihi ya zama wani abin da ya zama saboda haka al'amru min makrillah yana daga cikin manyan zunubai da Allah madaukakin sarki baya so thumma qati'atun li rahimin na 27 thumma qati'atun sa'annan kuma yankewa li rahimin ga ma'aboci wato zumunci an ce arrahim daga mahaifa hmm? sai sa Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha ku kiyayi Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke hada juna da shi dan Allah ai mun tashi roko da Allah muke hada mutum ba Allah ya ce wal arham kuma ku ji tsoron zumunci da ke tsakanin ku kuna ziyara zamanin yanzu zaka ga mutum shi kanin baban shi ne abokin gaban shi kanwar baban shi ko kanwar babanta mamarta ko kanwar ba mamar shi ko kuma ya ko wani abu shi wani wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da baban shi in ka ce ka nuna min abokin gabanka wanda ka fi a duniya zai nuna maka wani kanin baban shi ne ko yayan baban shi ko kanwar baban shi ko yayar baban shi ko ta gefen uwa kawai ba mamaki saboda mutum ya yi wani laifi so ɗaya sun ga ya yi laifin sun zo sun faɗa a gida don ama mutum faɗa ya gyara shi kenan za a ɗauke su gaba an riƙe su a zuciya ba za a sake mu'amala da su ba a wancan shegiyar antin nawa wallahi antin na ɗan sa ido ne fa munafuka ce kanwar baban shi ne ba da yake ya kaɗe ba shi da hankali shi yasa suratul muhammad Allah yake so fa hal a'taytum shin kun isa in tawallaitum ku juya ma umarnin Allah baya an tufsidu fil ard ku zo ku kawo fasadi a doron ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumunta da ke tsakaninku ula'ika allazina la'anahumullah ai wa'anda suke yanke zumunta suke fasadi a doron ƙasa sune wa'anda Allah madaukakin sarki ya tsine musu wa asammahum ya kurumtar da jinsu wa a'ma abusa wa a'ma kuma makantar da gannansu Allah ya riga ya kaɓar da mutum kenan ya kaɗe Allah da yake lissafa 'yan iska 'yan wuta a ko suratun ra'ad ne yake cewa wallazina wallazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqi da kuma wa'anda suke warware alkawarin da aka kulla da Allah bayan kulla shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an kuma suke yanke wannan abin da Allah ya umarci ni da cewa a sadar ne kenan zumunci wa yufsiduna fil ard kuma suke kawo fasadi a doron ƙasa ula'ika lahumul la'ana wa annan tsinuwar Allah ya tabbata a kansu wa lahum su'uddar kuma mummunar makoma mummunar gida ranar tashin kiyama ya tabbata gare su saboda mugun hali hadisin abi huraira da imam bukhari ya rawaito da muslim annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa inna allaha khalaqal khalqa Allah madaukakin sarki ya halicci dukkanin halattu hatta idza fariga minha har sai da Allah ya gama dukkanin halittu ya gama tsara plan din yanda zai halittun shi qamatir rahim sai zumunta ta tashi sai take cewa hadha maqamul a'id bika min al-qadi'ati wannan shine waton matakin wanda yake neman tsari daga kai ya Allah daga yanke zumunta bala na'am yace mata eh haka ne ala ala an asila man wasalaki Allah yace ma zumunci shin ke zumunci ba kya yadda ba in kisar da duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi da me da ta. wa aqta man qata'aki in yanke duk wanda ya yanke ki in yanke shi daga me daga rahama qalat bala bin ce tace ta yadda qala yace Allah sai yace fa za laki wannan tokin samu عند الله صلى الله عليه وسلم سيجي اقرأوا إن شئتم فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارا جاء حديثنا لا يدخل الجنة قاطع ومن ينسى زمنشي بايش جاء الجنة ga حديثي ضد حديث ينادى hadisin yana إمام البخاري matsalarsa imam al-bukhari amma kuma hadisi albani ya ce da'ifi ne da afin tasha, a cikin da'ifi inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'un rahimi ga hmm? hadisi abu huraira wata rana yana zantarwa yana bada hadisi sai ya ce ina roƙon duk wanda wanda yake ya yanke wani zumuncin shi don Allah ya tashi ya bar nan wani yaro ya tashi ya je gurin wata kanwar mahaifin shi koyar mahaifin shi wanda shekara da shekaru ya yanki ya, ya, ya, yanki ba, ba, baya zuwa gurinta sai da ya dawo koran yace duk wanda baya yana da zumunci da yanke kar ya sake zuwa ya je ba ta haƙuri ta ce ta yafe mar me ya faru ka fara zuwa ya ce mata ai gashi gashi gashi gashi abin da ya gudana tsakanin da abu huraira sai ya ce ai ya ji cewa ne babu wanda zai shiga rahama baya sauko ma al'umman da a cikin su akwai wanda ya yanke zumunci in kuma mu kuma fa shi yasa Allah madaukakin sarki da yake magana akan mu'minai a suratul ra'd sai ce allazina yufuna bi ahdillahi ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما an yusala Wa يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب cewa an da ba sa warware alkawarin da aka kulla da Allah kuma suna cika dukkanin alkawarrukan da ke tsakaninsu da Allah sa'annan kuma suna isar da abin da Allah ya yi umarni na cewa a isar ita ce zumunta kuma suna tsoron ubangijinsu kuma suna tsoron azaba mai tsanani hadisin Anas bukari da musulmi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi duk wanda yake son Allah madaukakin sarki ya yalwata mishi arzikinsa wa yunsa lahu fi asari kuma a yawaita mar zuri'arsa a bashi aihuwa mai albarka falyasil rahimahu ya isar da zumuncinsa akwai kuma riwayan da cewa man sarrahu an yumadda lahu fi umri duk wanda yake son Allah ya tsawaita mishi rayuwarsa kuma a yalwata mishi arzikinsa ya isar da zumunci fa hal nasiluhu lan muna isar da zumunci yanzu Allah da ya shirya na 28 wal kibra wal khuyala alkibir shine girman kai alkhuyala jiji da kai malam ya ce ududi ka irga su 28 ne malamin irga alkhuyala nau'i ne na ta'ajjubi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito yake cewa bainama rajulun yamshi ala yamshi fi hullatin tu'jibu wanne ya sa wani kayan ado sai ya burge shi yana tafiya yana ji da kai yana toro ko yana boka tsari akan hanya murajjilun ra'sahu yana taje kansa yana tafiya yana gai إذ خفف الله به sai Allah ya rufta ƙasa ta buɗe ta cinye shi ta haɗe shi fa huwa yujaljilu fil ardi ila yawmil qiyamah yana nan yana shawagi a cikin ƙasa har tashin kiyama yana nan yana shawagi a cikin ƙasa har tashin kiyama kuma nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala Allah ba duba na rahama ga wanda ya ja tufan shi a ƙasa saboda jiji da kai idan mun ce girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai wata rana suna zaune da da annabi sahabbai suna zaune a annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min mithqala dharratin min al-kibr bayi shiga aljanna duk wanda akwai daidai da kwayar komayya na girman kai cikin zuciyar shi annabi da sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka sai sabai suka ce ya rasulullah muna son mu sa tufa mai kyau mu yi ado annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba wannan bane girman kai al-kibr babarul haqqi wa ghamdun nas kin gaskiya da raina mutane ka gaskiya kuma ka raina mutane kana ganin kowa kaskantacce ne to za a ce kana da ka kufantu da siffa na kibr girman kai babarul haqqi wa ghamdun nas don Allah ya baka arziki ko don Allah ya baka ilimi ka zama malami sai ka zama baka da kirki ka raina al'umma Al-Hafiz Ibn Asakir a cikin littafin shi Tarihu da Madinatu Dimashq ya fitar da asari mm, a mujalladi na 49 shafi na 40 yake cewa iyyakum wal kibr yace na hore ku da yin girman kai fa inna iblisa amalahu al-kibru ala an la yasjuda li adam saboda lalle iblis Allah ya tsine mishi abinda ya hana shi yin sujada shine girman kai ya hana shi sujada ma annabi adam wa iyyakum wal kuma na hore ku da kwadayi fa inna adama hamalahu al saboda shi adam annabi adam shi ma hamalahu hirfa kwadayi ya sa shi ala an akala min ash-shajarati yasa har yaje ya ci wannan ƴaƴan itace da aka hana shi wa iyyakum wal hasad kuma na hore ku da yin hasada kada ku yi fa inna ibnai adama ma qatala ahaduhuma sahibahu illa hasadan yace ai ƴaƴan annabi adamu guda uku biyun nan ma ɗayan bai kashe ɗayan ba sai don hasada ɗayan bai kar ɗayan ba sai don hassada ya ga ya Allah an bashi bid ba an bashi kyakkyawar mata budurwa ya aura sai mara hassada ya kashe shi akan wannan la in basatta ilayka yadaka litaqtulani ma ana bi bafudin yadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin amma shi wannan saboda hassada fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin ransa tarriya marka kashe shi je kashe dan uwansa kuma ya zama cikin asararru saboda haka mu nisanci wa'annan kabirai shi yasa malamai suke cewa fa shi yasa yace fa hadi aslu aslu khabi'ati aslu kullu khabi'ati wannan shine tushen kowane laifi girman kai kwadayi ko hasada yawanci zunuban nan in ka gani duk zunuban nan da muke karantowa za ka ga yawanci yana da alaka da wa'annan uku ko hasada ne ko girman kai ko kuma kwaɗayi son duniya wa sarƙatu malin zaire au akali malihi ko barawo mai cin kuɗi ɗan damfara da sauransu duk ba su kwaɗayin kuɗi ba za kaza kadibun to haka nan ƙarya in kana yarmi bi fitnatin musamman ma a ce ƙaryan yakan ma janyo fitina kaliman fitina ya bo Alƙur'ani da ma'anona da yawa kalmar fitina ya bo Alƙur'ani da ma'anan kafirci wal fitnat akbaru min alqatl kafirci ya fi kisa anan fitina ya bu da ma'anan kafirci fitina yakan zo da ma'anan zunubi alatil fitnati saqabu Hmm? lalle sun fada cikin fitina bi ma'ana sun fada cikin zunubi ya zo da ma'anan konawa konewa innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati lalle wa anda suka kona mu'minai maza da mu'minai mata thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hari fitina nan gurin ma'anan shi konawa Allah ya rufa mana asiri hmm? shi yasa ai yabuwa asar na ba a'udhu bika min fitnatin nari ina neman tsarinka daga konuwar wuta konewa a cikin wuta fitina yakan zo da ma'anar kawar da abu wa in kana wa in kanu la yaftinunaka an ba bi manzan na ilai in sun kasance suna kokarin kautar da kai daga sashin abinda muka saukar zuwa gare ka na daga wahayi fitina yakan zo da ma'anar wato wato irin ma'an wa'annan ma'anoni guda hudu fitina yakan zo da shi to musamman ya zamo in kana yarmi bi fitnati musamman ya zamo in kana yarmi ai in kana yuqi sahibahu ya zamo zai jefa ma'aboci ita zuwa ga fitina to kowanne a ciki ko ya zamo ya kawar da shi daga musulunci ko ya zamo ya ƙona shi a wutar jahannama ko ya zamo ya jefa shi kafirci ko ma wanne ne dai ai matsala ne ko? shasa imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal kadhib na hore ku da yin ƙarya kada kuna karya. Fa'innan kariba Yahadi yahdi fujur ƙarya yana janyo mutum ya zama da shi fajiri wa'innan fujura yahdi ila an-nar fajirci kuma yana sa mutum ya zama ɗan wuta yana shiryar da mutum zuwa ga wuta wa ma ya zalul abdu yakdhib bawa ba zai bushe ba yau yayi ƙarya gobe yayi ƙarya yau yayi ƙarya gobe yayi ƙarya wa yataharral kadhiba yana karda don ƙarya ka san akwai wanda kullum in ka ga yayi tsim yana tunani ya zai haɗo ya zuba ne akwai mutanen da saboda ƙaryansu musamman irin mata masu majalisa a zauren kofan gida ɗin nan suna leƙawa suna son su ga yabo wucewa don su kira shi ya ɗanɗana Eh, su su ta'awun din su alal kadhib ne za su karfafe shi yayi ƙarya yayi ƙarya su yi dariya in ya tafi ce kaiwa ne akwai zubawa ya zubo ta akwai wanda ya shahara da ƙarya in ya zo wucewa ma za ka ji ana cewa papa yana eh zage shi ake fa yana zo ne daga ya tsaya minti biyu uku tunanin wani ƙarya zai muku wani ya taba ƙarya kun dai san gari green house ko wajen filin su kuwa wai tun daga filin su kuwa yana kan mashin ne taya biyu har ya zo ba garo bai sauke hannun shi ƙasa ba in an kira sunan shi ta nan in ya yi haka kamun ya gama da nan an kira ta nan kawai wai haka yake ta yi har ya isa ba garon yana kai da mutane <laughs> wanda sai dai a tafa mara aiki ƙarya malam ba ruwan al'ummar mu kuma ka kula duk malantanka in aka kama ka da ƙarya girma ya zube ce wallahi malami ne akwai ilimi amma sai ƙaryan bala'i darajar ka ya zube in an ce malami ne amma an ce makaryaci sai ka ga malantan ma ya faɗo ƙasa wallahi dattijo ne amma makaryacin dattijo wanda yake karya ba a zagin shi mai kuɗi innal ghaniya idza takallama kadiban qalu sadaqta wa hassanu ma qala shi me wanda mawadaci in yayi ƙarya sai a ce ai gaskiya ne alaji <laughs> gaskiya ne alaji akwai wani na nan sani mala wallahi mutane har suna kunyan a ce iya da alaka da su saboda ƙaryan shi malam in yayi ƙarya ne ƙarya akwai wata rana da ya yi wani ƙarya a filin bol a islamiyya wani ya zo ya sami da yake cewa araba wani a anguwanku ya zuba mana karya iya karanto karyar na ce sunan shi wane kaza ko ya ce wallahi shi ne ta yaya ka sani da shi ai sai dai shi ɗin to mutum ba zai bushe ba yana takarda don karya yana neman karyar da zai rabta hatta yi yuktaba inda Allah ba har a rubuta shi a diwanin Allah cewa wannan tacaccen makaryaci ne Mudaga, dole mutum ya kokari ya ya nisanci wannan akwai hadisi mai tsayi hadisin jundub radiyallahu an annabi sallallahu alaihi Salama ya wuce ya ga wani wasu mazaizai biyu ɗayan in an sa lauje an yaga bakin shi yaro nan sai aka ce dawowa a yaga kamun a gama yaga nan nan ɗin ya dawo ya haɗi, sai a sake dawowa a yaga nan kamun a gama da nan nan ya dawo ya haɗi. haka kawai a yaga nan a yaga nan a yaga nan a yaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wannan ɗin kuma da na gana ya ga bakin shi aka sai makaryaci ne dan zubota ne kuma na daga cikin alamomin munafiki ai idza haddatha kazaba idan mutum ya siffantu da ɗaya za a ce yana da siffa na munafukai shi ba munafiki ne amma yana da siffa na munafukai wanda kuma a cikin yanzu wa'anda suka hada dukka uku sun fi yawa idza haddatha kadhaba idza wa'ada akhlafa idza tumina khana dukka uku da kaga shi ɗaya ya hada wahdahu la shirika da munafiki to in har mutum ya haɗa wannan uku munafiki ne halisan tacaccen munafuki. arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalifan abu hudu duk wanda ya hada su munafiki ne tacaccen munafiki waman kana fihi khaslatun duk wanda kuma ya dan tsofanon wani tsofananta ya zama wani bangare yake da to منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وانديك وصل بانغران سيكي تودا شي ينا دزياك بانتود ونسبة أنا منافقي حر إذا تمنى خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر إن كمر ماري ليزي ما بيع إن كنا القوري ليه كريه in yayi zance zai yi ƙarya in ka ba shi amana zai ci Zuba daga cikin amana bane a ba mutum 'yan riko ya mata ciki ba cin amana bane a baka kuɗin gadon kannenka ka cinye a zalimi mugu kuma sai ka tsaya kai kana kallon gwamna kana kallon shugaban kasa ka ta zagin su kai ma kanka karamin fir'auna ne Hmm? Allah makokakin sarki yakan ɗaga ma mu'minai kafa akan ababa da yawa amma kuma banda khiyana da ƙarya banda khiyana da ƙarya banda khiyana da ƙarya shi yasa balle kuma a ce kai makaryacin ma shugaba ne ga hadisin Salman al-Farisi ba salasatu la yadkhuluna al-janna mutum uku ba su shiga aljanna ash-shaykh az-zani dattijo mai farin gemu mazinaci wal imam al-kadhib da kuma shugaba mai ƙarya gwamnati a hannunka amma sai kama al'umma ƙarya to wannan shi ma kabira ne Allah ya yi mana na 31 shine awil muftari amdan alal awil muftari ko kuma mai kirkiro ƙarya amdan da gangan alal mustafa akan zababbe ahmadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce an kira shi al-mustafa ne min as-safwa al-istifa min as-safwa ce hmm? inna allaha astafa kinana min waladi isma'il wa قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خير فأنا خيار من خيار من خيار نيزا أطليني دجتين زا أطلون زا أطلون صلى الله عليه وآله وسلم ga hadisin abi huraira wanda kadai ya isa ko ba mu tsawaita makami ba man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu fi nar duk wanda ya mini ƙarya da gangan falaita bawa maq'adahu minan nari ya tanadi kujeran zamarsa a cikin wutan jahannama akwai wani makaryaci da yace annabi ne koya mar qur'ani ba akwai wani makaryaci da ya ɗauko waka irin yanda ake waka a zamanin yanzu DJ yayi kiɗa a cirawa sai ya ce in bakka jin waka ma wai ka yi asara duk malutanka saboda ba shi da kirki a ƙarshen zancen shi yake cewa ai annabi ma ya ji waka yana nufin kuma waka da irin istila na waka a zamanin yanzu yanzu ka duwa kawai an yi baitoci ne sai a ce waka yanzu kamar kasidar bana su'adu fa qalbin yawma matbulu hmm? kamar baitocin Hassan bin Sabit hmm? kamar irin baitocin Hassan bin sai a ce waka akwai bambanci tsakanin waƙe akwai waka yanzu kamar infiraji na namange waka ne ko waƙe ya ilahal arshi gani ka bani dubun bayani ba kiɗa ba komai magana ne kawai ya bu amman da sajadi kuma ba sabo a ciki mawaƙan yanzu mutum zai zo shi waka minti bakwai minti biyar soyayya zina ina son kazanki ina so yi kaza yake na kawai haka za a kare amma ya ce in ba ka ji kai asara in baka samu irin waƙoƙin hausa da kake so ba ko irin wancan kaje kaji saboda ɗan iska ne da farin gemu kuma da rigar malinta wannan ai munafurci ne Allah ya rufa mana asiri ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ربهم وجوههم مسودة ranar da kiyama ta tashi irin wa'annan makaryasan da ka ga fuskan su bakake irin irin kuma wani shirin mujirmi na yau irin zurka fuskan baƙi, idon bulushar kana ganin su zaka gane su da alamansu. muminai kuma shi ma hum fi wujuhihim min asari sujudi Allah ka sa mu ma muminai ne malam sai ce iyadatu iyada shine kawalci ka zamo kawali mutum ya zamo shi aikin shi shine ya haɗa namiji da mace zina akwai wanda sana'anta shine ta iya duk inda za a tara 'yan mata a yi zina da su a biya ne kyau tana da shi a ai maza fa akwai mutane a unguwa da suna da alaka da manyan mutane malam aikin shi shine ya duba ya ga yarinya tatacciya yar kyakkyawa wacce ba yar iska ba zai kai ma alaji yi zina da ita za a biya shi za a biya ta da jimawa bai jima bai fi shekara ɗaya zuwa biyu haka ba ina sauraron wani kasar na malam kabiru haruna gombe wani da aka kama ɗan siyasa ne daga cikin 'yan siyasanmu a najeriya malam shi bokan nashi ya ba shi lakani ne na yana zina da yarinyar da ita virgin namiji bai taɓa kusantar da ba as long as ba a taɓa nemi namiji bai taɓa amfani da ke ba ko nawa zai ba ke yi zina da ke a kowane sana'ansu kawalci ne kawai mai kuɗi yana can gefe shi zai zo ya zaɓi yarinyar ya kai a yi zinan a biya shi a biya ta akwai gayu kuma wanda su kuma akwai masu kuɗi matan masu kuɗi ko mata masu kuɗi da suke zaune mazajen ba sa zama su aikinsu kawai za a ɗauke su ne a kai su su yi zina da hajiya, a biya shi a biya wanda ya kawo shi maza da mata akwai wa'anda ana kai su ne a zina da su a biya su to kawalci ma kabira ne daga cikin kaba'ir gunub wata awanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله يجي كذمو ما كي كيكين يا cikin ayyuka na ba'a ayyuka da zai ƙara tsoron Allah kuma kada ku hada kai ku ku yi taimakekeniya cikin abin da zai zamo sakon Allah ne da kuma ketare iyaka malam sai ya ce da yusin, ad yus min ad shine rashin kishi راشن كيش الضيافه راشن كيش انا صلى الله عليه وسلم يكي تشا ثلاثه حرم الله عليهم الجنه حديثين حديثين عبد الله بن عمر متاني اوكو Allah ya haramta musu shiga aljanna mudminu khamrin mashayin giya da bai ba har mutuwa ta riske shi wal aqu da kuma wanda yake saba ma iyayensa wadda yufu ladhi yuqiru fi ahlihi al da kuma maras kishi da yake yadda da mummunan al'amari a cikin iyalin shi bashi da kishi za a daura ma yar shi talla ta fita zuwa daga tallan nan za ta fara gai ta fara zina ta fara bilicin, ta fara lesbian ta fara abu daga sanci mutum zai yarda kato ya zai su rungumi juna da matan shi har ya rungumi ko sun baci kuma tunta wai wayewa ne ba ruwan shi kowa zai yi handshake da matar shi malam try that nonsense with my wife and see wallahi sai na daga ka sama zan buga da kasa matana how dare you wallahi wasu ba ruwansu za a taɓa jikin matansu is normal to them it is normal to them very very normal wallahi hmm? da yufanci rashin kishi daga rashin kishinmu ya kai har kana zo ne mutum akwai wani mara shi fa saboda wai ana ba wa matar kuɗi tana bashi da ta tafi bai san inda take zuwa ba kawai zai ga tazo da tarin kuɗi ta bashi wallahi wata ran kawai sai aka kama zina ashe take zuwa take yi gurin wani mai kuɗi take zuwa ya yi zina da ita ya bata kuɗi ba ruwan shi ba kawai kuma hakan ba ba sakinta ya ba ba mataki ya ɗauka ba ki de ji tsoron Allah dan iska kawai abin da ya ce mata ka ji wawa to ba yana murɗe wuyan shi ba wani sahabi ana zaune a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da zan zo ga kato a cikin gidana yace wallahi ba ma wata wata kawai kan shi ne zai gangara na kaɗe kan sai wani yake cewa sai suke mamaki na irin zafin kishin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuna mamakin zafin kishin shi ne ce wallahi na fi shi tsananin kishi ni kuma Allah ya fi ni sai kuma malam ya ce ni kahul muhallili auren kashin wuta auren kisan wuta auren kisan wuta mata ne mijinta ya yi saki uku fa'in ɓallaka ha falata hillu lahu min ba'adu hatta tanki ha zaujen gairahu in ya sake ta karo da uku والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يا يسكي لا فلا يا يسكي الطلاق مرتان an yi na uku? Allah ya ce ba ta sake halitta ya aure ta sai ta aure wani miji ka bayan shi kuma ta fito kuma auren ya zama har an samu jima'i ya tara da ita koda so ɗaya ne to sai a ɗauko wani haya sai a aure ma a auren a biya sadaki ya shiga ɗaki yau ya amfani da ita sai ya sake ta ka san akwai wanda kuma suke burge ne in an gama ba su kuɗi an yi komai in an yi auren in matan ta shigo sai ya ci ai ta shigo kenan no going out a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahul muhallila wal muhallila la wanda yayi auren kashin wuta da wanda aka yi mar auren kashin wutan don su aka yi da haɗin bakin su to duka Allah ya tsine musu albarka wani zai iya cewa to idan ba da sanin matan ba aka yi mitin din ba yanzu ba da sanin ta ba mijinta su yi plan da wani ya aure ta yayi amfani da ita ya sake ta don mijinta na fari ya sake aurenta to ita ba ta cikin tsinon amma su biyun tsinannu ne to haka idan matar ne suka haɗa baki da wani ka aure ni bayan lokaci ka sauni dan in koma gure sai aka yaga shi ma ita da wanda suka yi ne tsinannu hmm? sakakon eh kasan san akwai wanda ai yawanci wa'anda ba sa saka mala ba niyan su dama kawai ta shigo ne to musamman ma an samu bulul azuba ya dade ba mata alaji hmm? eh, ai ni akwai akwai wani kyan da wata rada. Allah sarki bala algoni ya kara mishi lafiya da imani ah, ranar na zo ni gida gurin shi sai na tarar ana ke zan fita ya ce min dawo ka zauna har raka ya alƙalan dan raka ya alƙalan muka zauna biya mun sai ban dariya ni kuma mutumin burge ne shi ba muhallili wal muhallili lahu ne an ya yarda da farko da aka daura ashe shi ya dafe ba aure iya neman yadda zai yi dama da aka auro to auren da aka yi gaba ɗaya bai ko aihuwa ba kai ba amma auren ya kai irin ya saka to amma Allah bai sa Allah bai sa ta aihu ba amma auren ya kai years. so ya zagaya har aka samu rashin jituwa ya mata saki uku sai da aka zagayo aka zo a a a a aka daura aure da aka yi zama mai fi na sati biyu ba hajiya ta ji daɗin zama hajiya ta ji zama ta ce ta haƙura ita ba za ta koma ba magana ya tsare ta ce ita ita wallahi barata barata barata barata bare yiwu a sake ta ba kuma haka aka ta zama Allah ya rufa bada asiri lokaci ya ja har an yi sallah a masallaci sai mu tsaya insha Allah sai mu tashi akan wa hijratu adl wa hijratu adlin muslimin wa muwahhidi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk